shi shi yasa ya ji zafin naujin ba kai wani karbi da naci kake don kowa faɗa mana faɗa liberty ya suna da masu na faɗi Thomas kallon mu gare mana tsakanin sarari wato da shi da dogon bagon zayyanu dogon bagon zayyanu dai ya zo yau daga wato jihar Kebbi gurin madani sarari dai jaki sha duka ne baya baya jin duka sarari baya jin duka gashi nan gadan banna gadan banna sabawo Kano yi ta beke kamu wannan dambe garin Abuja daidai ba daidan banna. Ta, ta komai zai iya faruwa ba. a shirin dai. To, sanari ba na ga alama kamar zai ji dukan fa. Saboda na ga bara neman dauka hanya. Allah ke. dogon bago da ya da Allah kiyaye wannan hannun da aka kawo da kabari an same ka sai dai Allah ya kiyaye ga dai dan banna to sarari sarari ya tayar ba gashi nan ga dai dan banna a a a sarari ba shi da dogon bagon zayyan ka Allah ne ya Kuma shi ne. Ali lamban nan. Masu kallon mu gari an koma sarari sarari daga bangaren wato kudawa dogon bagon zayyano dogon bagon zayyano ne mai bakin wando da baka hula daga bangaren gwamnati yau ya zo ba yau ya zo gani. sarari to suka fito sun yi naushi ka gani ko gashi nan wallahi sun yi naushi Allah zai bayan dogon bakon zai yan da shi da sarari ayya ayya to wannan yaron dai dogon sojan kyalli ne ya zo shi ma gwada ma da ba sun yi yayi wallahi kire sai dai Allah ya kiyaye to to masu kallon mu gane shi da zazu fa wallahi ga daidan bannan ga daidan bannan masu kallon mu to ga dan bannan ga dan bannan masu kallon mu dogon sojan gyalli shi ma yau ya duro wannan gida ga shi da zazu fa to ba mu sanya za a kirke ba ga yi nan ayya za ba ya fara kema duka ba a shi nan ta gadon dan banna gadon dan banna dogon sojan kyallo bangaren gudu mada zazu daga bangaren kudu shi nan dai ta shi nan ya fara auna zazu shi ma gadenin banna gashi nan ayya zazu ba gashi nan dai na dogo ba kokari na tare da ayo. ka toshe zazufa idan ya laluba ya laluba ya ga uwa ba ci ba ya shiga to zazu ya fara iwu ga nan to gashi eh, nan ga nan to gashi nan to sharu sai zazu ya fara obotu obotu a take ko obatuwa gashi nan dai papa leti to ga dai nan musbahu kano ke kamo konin dambe gashi nan ga renin banna garin banna zazu ya kai mugun duka ba amma mai wayo ne shi ma wancan dogon sojan kyallin zazu bene yana duba hanya haya shirin ne ta shagon sojan gyallu wannan ah. tijjani soja ce in baka soja saboda masoyan autan mamman ne gare banna ya ce in biyo da su kana maganar national chairman na ƙasa aminu goshe babu mu zai fadi aminu yana kai hari gare dan banna an koma masu kallon mu musu babu kano ido ya gamu gonan dambe eh, ga zazu nan yana karatu ba an ce can wurin nuna kishi ka na ɗaure ka mai gida ta garin mu na aminu goshe ba ba dogon sojan kyallo gashi nan ne kai nan ne ya samu zazu ba ta ya matsa wa zazu ba wallahi ya matsa zazu eh, ana ce ana awu na dambe tun daga ranar juma'a za su garin ayya shikenan bayan an yi yamma ya samu zazu ba a ciki shikenan kawo motoci a shiga daga nan ayya ka za ka shiga mota ka je stadium ka biya in ji mai gidan yayi bayani za a kawo motoci bila adadin can ne za a yi final eh ga damben nan ga su dan litinin suna bisa hanya wannan shine fiyalo kaduna matashin matashin ga dai nan banna zazu ba ya gaba hanya wallahi ya ki matsawa jikinsa sosai ta wallahi ko kyauta aka ɗaukar sojoji ala zuma bai zuwa saboda shekaru da sun nisa amma wanga yaro sai ya shiga gare ran banna ga eh. ya dogo ran banna saka da alheri eh. ga dabban nan zazu bai na kan mugun duka shi ma mai wayo ne eh. dogon sojan kallu ko yi amarya wani faɗi dogon sojan kyallu zazu an fara amarya ba dogon sojan kallu a game kafa a game kafa a game kafa eh dambe gashin karfi gashin yashi ah. ga tamfen nan dai ana dauke ba daɗi dambe mu kenan mun samu ɗagi yau kuma gashi nan ana fafata dambe a dan ba su ku sha iska a dan ba su kida ku dai ni ne naku Musbahu Kano YouTube idan ba kuma manta ba kamar da nake gaya muku cewa kun san muna sai da shaddidi da takalma da lesuka duka wanda kuka sani muke sayarwa da kuma maganin sanyi wanda muke sayarwa da maganin basir wanda in Allah ya taimake ka in Allah da ina ji wasu sun sha maganin sanyi nan namu da yawa kuma alhamdulillah kamar yadda suke goya suke mana godiya suke cewa sun ji daɗin wannan magani to alhamdulillah haka muke so dama shi magani da ce ne idan Allah ya taimake ka duk sanyin da yake da ka in dai zaka sha wannan maganin namun Allah da zaka ce kaji dama zaka kuma gaya mana ka ce in Allah da kaji daɗi a tare da kai saboda haka kamar yadda muke gaya muku garuruwan da maganin mu suka je da kasashen da maganin mu suka je wanda za ku siya na in akwai program yanzu wanda za ku ji a bayan wannan magana akwai garin Lagos wanda zai karbi maganin mu a garin Lagos in Allah da akwai lambar waya ga ta haka kamar yadda kuke kallo na sa muku Lagos a ƙasa to kira wannan lambar wanda yake garin Lagos zai samu maganin sanyin mu da na basir a gurin wannan tahir kenan tahir wanda yake garin lagos sannan kuma a garin maiduguri shi ma zai ga lambar waya ga ta nan an sa mamman sani garin maiduguri shi ma in allah da zai karɓi wannan maganin sanyi namu a sa na garin maiduguri sannan garin kasar libya shi ma za ku ga wannan lamba a gurin abdul babban yaro wanda yake kasar libya wanda kai ma za ka kira shi a waya zai baka wannan maganin sanyi namu sannan wato ƙasar saudiya za ku ga wannan lamba a ƙasa ita ma ta saudiya alhaji usman saudiya wanda in ka kira shi za ka samu wannan maganin sanyi namu kar ka bari a baka labarin wannan magani kai kokari ka sha sannan akwai abuja jihar nasarawa maramin ya wato bayan gidan man aa wani nan ma yan tifa kenan maramin ya yan tifa nan ma idan kana yankin nasarawa kana son wannan maganin sanyi namu ga lambar waya ita ma wacce zaka karba zaka ga an sa maka nasarawa a bayan eh, nasarawa wajen gidan dambe yan tiga zaka kirawo wannan lamba ita ma Allah da zaka karbi wannan maganin sanyi namu da na basir to muna muku fatan alkhairi kamar yadda kuka ji wannan sanarwa da muke muku ta wannan magani a kun ji tattauna mu da shawar auren tunga kuma za ku ci ta biyu in Allah da yau za mu je mu shawarar tunga ce za a je a sanar da kusa za mu je mu ji tun da ya ce shi ya ba kansa kisa ina lafari ne bayar wata, amma za mu je mu ji idan an bayar to za mu je mu gaya muku kuma ba ba gudu za ku gani kuma a yau akwai shahararren wasa wanda za a yi da tsakanin shi garkuwar cindu da shida a wata mamma na dubu ɗari biyar kar ku bari a baku labari don ni ne naku musbahu kano youtube a koda yaushe ku biyo mu insha Allah rabi a kowane lokaci